sai na auri dukko littafi na biyu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Sai da amincinsa su kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga karshen aike Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin kwara tare ta littafi na biyu za mu shige kai tsaye masu rarina idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya mun dakata ne a daidai inda ashe lemun tsami ne ake matsawa a ciki shine ke hana namiji daɗewa idan ya kwanta da mace yana zuwa akan mace batsal batsal zai sauka ba tare da ya biya bukatarsa ba yadda ya so Allah sarki wannan kenan anan muka dakata to kuma daura a gidan karuwai ta fara laɓe jikin windo idan mace da namiji sun keɓe nan da nan za ta je ta leka to daga nan fa ta fara sanin muhimmancin kanta da kuma takama da katuwar kaddarar da Allah ya danka a gare ta jin manyan maganganu da suka girmi tunaninta yasa ita ma ta fara jin haushin yasa ita ma ta fara jin shauƙin bukatuwa da abun wanda dalili yasa ta fara kokawa ta fara kokawa da maza a tasha wannan dalili yasa ta fara kokawa da maza a tasha da namiji ya yi mata abu sai ta kama shi da kokawa shine ta samu wani daman ɗan iska ya fara ɗora mata hannu a kan alkalamin shi daga nan abin ya zame mata abin tunani da son ganin alkalamin rubutu na maza yadda yake a bayyane tun daga wannan ranar ta ci gaba da binsa da kokawa shi kuma duk lokacin da ta kama shi sai ya ɗora mata hannunta a hankali ta fara warwarewa ta kwace gaba ɗaya ta daina bari sai ya taɓa mata da ya zo sai kawai ta cafko wurin shi kuwa idan ta taɓo sai ya sake kara gudun numfashin alkalamin a hankali dai ya samu ya maida ita yar hannu ita ma lokaci guda ta faso ta zama rikakkiyar yar iska ta fi karfin iyaye ta daina ɗaukar talla kafin wani lokaci ta zama sa'adatu mai gilashi bayan wani lokaci kuma ta koma mai gilashi kawai ganin tana da ansar wuta a harkar bariki ya sa iyayenta suka, kwantar da ita da aure sai take har yanzu tunda da aka yi aurenta daga ita tunda aka yi aurenta ta ga ita bata dace da zaman BQ ba alhaji ne ya kamata ya aure ta ko kuma kawai ta ci gaba da saka shi a ɗaki tana ci mishi uwa a gado tunda ta zo gidan ta fuskanci yadda alhaji ke zama da iyalan shi shi yasa take ta mishi ta yin kanta amma ya cika kafiya har yanzu bai amshe ta ba ita kuma ta dukufa a kan sai ta farauto shi ya zama nata ita ɗaya ta bashi ya ki ansa shi ne wata rana ta je ta bashi nambar wayarta yadda ya fara kiranta har aka kulla duk zamuji rike take tawanku yawon tana sanye cikin wasu irin shuɗaɗɗun kaya masu nuna shatin breziya da pant a haka ta tunkari dukko tana tafiya irin ta rukakkun yan bariki kafa ɗaya ake fara shigar da ita ta gaba sai wata ta biyo bayan wancan ta fita ba bazar-bazar ake tafiya ba a nitse ake yin tafiyar kuma kuma takun ba da tazara ake miƙa shi ba sai tafiyar ta ɗan riƙa yi kamar mutum yana harɗewa kai bakon mutum kai bakon abin dai sai kaga kamar mutum zai faɗi ba kuma kamar yayi tuntuɓe ba su dai 'yan duniyar su ne suka san dalilin da ya sa suke yin irin tafiyar a gaban maza ita kuma tafiyar idan an yi ta za ta ba jiki damar motsawa kafin ta ida isowa ya gama kalle ta tsaf daga ciki tunda munafikin gilashi ne motar shi wato na ciki ke ganin na waje shi kuma na wajen baya iya ganin ka don duhun gilashin motar dan taɓe baki yayi tare da ɗaga girarsa ya gyara gemun shi sannan ya saka cingom a bakin shi sai da ta zo jikin motar ta kama da niyyar buɗewa ta ji ta a rufe dan fara kwarkwasawa ta yi bata san ya ganta ba kuma ya ga zuwanta iskanci ne kawai ya sa ya basar da ita sai ya gama kallonta zai fito idan ya fito kenan ba zai kalle ta ba bare ta gane ta yi ko ba ta yi ba har ta gaji da tsayuwa ta ɗan fara canja wuri dukko bai fito ba kuma bai buɗe ba haka kuma bai daina kallonta ba sultana ya kawo ya jera kusa da yusra girgiza kansa ya yi tare da cewa kai amma ta fa karshe ce murmushi ya yi tare da kallon hotonta a waya ya ce rashin kunya kenan dukko dukko dukko sunana kenan a bakin ki karamar yarinya dariya yi tare da kara zubo zuƙo hoton ya ce wai ni ne za ki dafa mai ki kona min fuska ke ga ki mahaukaciya in Allah ya yarda sai na samu lokaci na zane ki amma ta don na ga iskancin naki kullum gaba yake yi ya karasa maganar yana sumbatar hoton ya ce ina son ki kawar faɗa ta kara kallon Yusra yi sannan ya sake kallon hoton Sultana ya ce amma ta babu inda Allah ya rage ki amma da wannan ya juju wa ma jujin aka tsere miki me na rage miki ne fita goma idan zan yi sai na shigo miki da duk abin da na san za ki kara sama da shi a zuciyata so goma raga mata gaba ɗaya na miki raga mata gaba ɗaya na miƙa miki amma kin kasa rikewa babu abin da kika ajiye sai rawar kai kafiya da rashin kunya ta nan dai kawai kika fi auki mafiya yawan maza da irin wannan ƙarshen duniyan mata ke fisgar imaninsu su cusa su a harkar bariki ko ba su shirya shiga ba wasu kuma mazajen laifinsu ne misali bambancin matar aure da karuwa rashin adalci da wasu mazajen suke yi shine su kansu kaɗai suka sani kuma rayuwarsu kawai suke ginawa ba ta hanyar ba ba ta hanyar komai ba sai ta hanyar ba kansu cima mai gina jiki da kuma sutura mai martaba su ka auri matarka ka kawo ta gida ka jibge sabulun wanka da turare man wanke baki da kuɗin kitso da kunshi ka gagara tsare mata su amma kai duk sabon yadi ko shadda takalmi da agogo sabuwar fitowa ko wata hula ka iya siya wa kanka kai kawai matarka kuma ko oho kamar babansu sultana kenan ka gagara ciyar da iyalanka da abinci mai kyau ka haɗa ta da kanzo ko garin kwaki kwandon tuwo taliya da manja kai ko kullum kana can biye da san santa da lungu da sako kana gano sabbin gidajen dahuwar abinci da aka buɗe ka bar matanka da koko kai kuma ka je ka raya kanka da lafiyayyen shayi da biredi saboda rashin adalci abin nufi a anan shine ita matar aure ga Allah ta dogara gare ka ta dogara kai ne duniyarta kuma kai ne take jira ka bata komai na rayuwa to baka yi mata ba kuma baka bata ba bata da wata wadata ga kuma rashin kwanciyar hankali lokaci guda sai ta buge gaba ɗaya ta tashi a aiki ga masifarka na yawaita bukatuwarta gare ka ba ta da wani isasshen koshi bare ta samu karfi da guzarin anshin jarabarka kafin a ankara mace ta tashi aiki shikenan kai kuma ka gama da ita baka da aiki sai zaginta idan ka zauna a majalisa matar matarka kazamiya ce ba ta kitso ba wanka ba kunshi gaba ɗaya ta tsufe tare muka yi aure da wane ko wane ya riga ni aure amma har yanzu matarsa kamar yanzu ya auro ta bata tsufa ba kullum yar yarinya take komawa kaza kaza bayan kai ne mugu, ka kuma kazantar da ita ta hanyar rashin bata duk irin kulawar da ya kamata shi kuma wannan da kake magana yana kula da matarsa yana tsaye a kanta wurin ganin ya ciyar da ita ta yadda ya kamata duk sabuwar atamfar da ta fito ko wani les jan baki sabon yayi sai ya siyo ya kawo ma matarsa sai kuma aka ce sa'a mai gayu ce da ansar wanka to ba dole za ta zama yarinya ba ana haka sai ka ga wata 'yar budurwar tana wucewa da kyallinta iyayenta suna tsaye a kanta suna ta siyan fauda jagira da sutura ba sa gajiyawa da ta wuce ku a majalisa sai ta bar muku kanshinta daga nan sai ka ce sai ka auro ta ka je ka yi tabbarin kuɗi ka samo ta da kyal ita ma ka kawo ta gidanka kamar ta farkon ita ma haka za ta bige saboda rashin kula kafin ka ankara ka tara mata kuma duk ka kasa rike su babu sauran wurin don haka sai ka fara harin na waje tunda su sun iya shafa fauda bayan duk 'yan shafe-shafen da suke yi da kwalliyar suna ɗaukar ido duk a aljihunku suke tatsar kuɗin baka raya gida ba ka ce ka raya waje baka siya wa matanka ba irin su kayan shafe-shafe da sutura ba ka siya wa matar bariki wanda ba kai kaɗai ne kake morarta ba wasu kuma matan laifin nasu ne wasu matan laifin nasu ne a siyo a kawo musu amma ba sa dai ba sa dai gyarawar matsalolin dai daban-daban ne wasu rashin kula da mazajen nasu ta hanyar gagara fita hakkinsu da kuma rashin iya kula da su a makwanci Bangaren tsafta, rashin iya kalamai mai laushi da kuma rashin girmama miji ke sa suna fita daga zukatan mazajensu. Ni ma dai gani nan, fita dai hakkin iyali kawai shine mafita. Ɗaure fuska ya yi ya fito da fuskar rashin mutunci. Ɗaure fuska ya fito da fuskar rashin mutunci. Bai ma Yusra magana ba ya wuce, ta bi bayan shi tana mishi sannu da zuwa. Bai tsaya ba, bai kuma ansa ba, ita ma bata daina binsa ba. Motata ta koma ta ɗauko wayarta da wata 'yar karamar food flask wai tayo mai dambun nama da abbakar suka gaisa shi ma ba magana suka yi ba hannu suka yi kawai ya wuce abbakar shi ma bayan shi ya bi kamar dai yadda yusra ke bin bayan shi haka ya yi ta gaisawa da mutane su ne suna rufa mashi baya duk taron mazan nan yusra ce kaɗai mace da shiga irin ta kafirawan da ba za su wuce za su je coci ba har wurin da dukko yake zama daga nan ya ce kowa ya je kenan zai gama da yusra bayan sun fita ne ya sauke ajiyar zuciya tare da cewa ya gida lafiya kalauran kai daɗe ta faɗa tana miƙa mishi kular da ta zubo mishi dambun an saye a mutunce tare da kallonta kamar na minti ɗaya sauke kanta ta yi kasa tana jin kunyarsa dan tauna cingom yayi sannan yace ce zauna yayi maganar yana harɗe kafa ɗaya saman ɗaya bata zauna saman kujera ba ta zauna kasa dan bashi girma ta fahimce shi mutum ne mai son a girmama shi su masu kuɗi duk su suna so a basu girma na musamman saboda kuɗi kuɗin ne ke sa musu girman kai izar kuɗi ke sa suke ganin su su masu su wasu manyan shegu ne na daban to bari duko da ya bare to bare duko da ya raina mutane gashi da rainin hankali dan idan ya raina maka kora babu daɗi bare su damamman insu bata nuna musu sanin darajar mutum ba wanda yin haka ba kyau kawai da ya iskanci da rashin kunya a cikin jininsu take bude kular ya yi tare da cewa ya aka yi ne ya maida ya rufe ba komai ranka ya dade kawai dai na ji an yi maganar dambun nama ne shekaran jiya da kuna fira sai na ce bara in yo in zo maka da shi ba tare da ya sake kallonta ba ya ce da kyau bayan wani lokaci ya ci gaba da cewa za ki iya tafiya ba haka ta so ba dole ta tashi ganin shi ma ya miƙe ya fice kallon hular kallon kular ta yi sannan ta bi bayan shi da kallo tuni ya fice a waje ta same shi yana magana da mutane sai da safe ta yi musu ta wuce su abakar suka cinye dambun nama shi kuma mota ya koma yana tunanin girman rashin kunya da rainin irin wanda sultana ta yi mishi har sha biyu ta yi lokacin na yi ya buɗe wayarsa ya fara ansa kira daga mutane daban-daban waya biyu kawai ya ansa duk da tarin kiraye-kirayen da ke shigowa ya, leka yanar gizo a whatsapp sako biyu kawai ya yi rifle ɗaya na ɗiyar kanwar dadi da ta turo mishi fatan alkhairi da addu'ar samun nasara a rayuwar shi ya tura mata na gode sai na wani abokin shi da ya samu karuwa ya ce Allah ya raya sakon Yusra kuwa kasa kallon waye yana kokarin gogewa text din Sultana ya shigo a ɗayar wayar dubawa yayi bayan ya gama karantawa ya kirata, amma ta ciki yayi ɓacin raina tara ki nake yi ki kiyaye bacin raina tara ki nake yi kar ki bari na rike ki magana ta cikin kuka yanzu me zan miki ne magana ta sake to wai me zan yi miki a gidan ne bayan ta yi magana ya ce da Allah ba zan dawo ba wallahi ba zan zo ba kar ki ɗauke ni karamin yaro mana ba yanzu kika gama zagi na ba eh ba zan dawon ba sai ukun na dare yana faɗin haka ya ajiye waya yau ma bai dawo gida ba sai karfe uku na dare kuma ido na biyu ina jin lokacin da ya shigo ya kwantar da fafi ya kwashe ya kashe fitila ya fita yana fita na kunna hasken sai da na tabbatar ya isa ya shiga wanka na nufi ɗakin shi wayar shi na ɗauka na bi jerin kira babu kiran mace ko ɗaya kuma shi ma bai kira ba dan shi dama ba ma abocin waya ba ne ba inbox na koma ban samu ba don haka nan tafi whatsapp na fara dubawa har chat ɗin da bai buɗe ba sai da na buɗe wayata na ciro daga jikina na fara ibar nambobi bayan na gama na ci gaba da bin chat ina dubawa wata irin zufa ta keto min ganin hoton mace tsirara aifar uwarta a wayar duko kyarma jikina ya fara da sauri na fara kokarin turawa a wayata jikina yana kyarma ban san lokacin da ya fito ba kuma har yanzu jikina bai daina kyarma ba sai da na gama na ajiye wayar zan fita na gansa jikin kofa tsaye ya rungume hannayen shi yana kallo na bai min magana ba ya taro hannu ya miko min hannu in bashi wayata ba gardama na miƙa mishi goge bidiyon yayi ya maido min wayar tare da bani hanya ya nuna min da hannun shi in fice kin fita na yi ina kallon sa ya aka yi ne ya tambaye ni cikin kuka na ce ka dai ji kunya da yanayi na ko a jikin shi ya ce yau sai me ni ban ji kunya ba ke ce dai kika ji kunya da kika kasa ɗauke min idona a kansu ya yi maganar yana nuna ni da ɗan yatsa to to kin ga kikin ɓoye naki ga na wata nan a wayata kyauta ta bani ko sisi ban biya ba duk saboda in yi farin ciki kuma ban yi yar murya ba cewa a taimaka min na gani ba bina take yi na taimake ta na ba ta abin da nake haɗa ki da Allah in baki ba kya so to ita ne take haɗawa da Allah in bata ya karasa maganar yana rike ƙugun shi yana ci gaba da cewa shin na bata ne ko kuma kina so tir na faɗa tare da fashewa da kuka hanya ya sake bani a karo na biyu yana nuna min da hannun shi cewa ai baki fara kuka ba sai amarya ta zo tun da ke da ya ce zo ki fitar min daga ɗaki fita na yi ban mishi magana ba na nufi ɗaki na ina kuka ɗan gajeren tsaki ya yi bayan fitar sultana sannan ya ce kya ji da shi kashe haske ya yi ya kwanciyarsa tunda na kwanta zuciyata ke cewa ya kira sultana kar ta je ta yi ta kuka gyara kwanciyarsa ya yi a bayyane ya ce da Allah kyalita tunda ba ta da wayo Allah sarki wannan kenan bayan sati biyu har yanzu ban je makaranta ba duk ko ya yi faɗa har ya gaji ya ƙyale ni don yanzu ko zai kashe ni bana magana bana tura mishi sako idan dai ya ce min in yi mishi kaza zan je in yi ne amma bana masa magana kuma bana masa dariya idan ina falo ya shigo kawai zan tashi ne ko ina na je idan ya biyo ni zan bar shi zan bar mishi wurin idan ya yi magana ba amsa sai dai in aikata kawai a aikace na zamar mishi kurma a gabana ita kuma inna na je wurinta kuma na faɗa mata duk zai kara aure ta ce ni na jiyo kuma damuwar ni ce wannan bai shafe ta ba a ranar gidan na yi ne da ni da fafi sai karfe tara da minti talatin da tara na koma gida ya ce ina wuta ya saka ni ina na je na yi wannan zaman ya fi gaji da iskanci na in ajiye mishi ɗan shi in koma daga inda na fito ke da ke gidanki idan kin ji kin ji shi to na ji abin da ya ce cike da masifa ya zo gabana ya dallar min bakina da ya shi da sauri na zabura tare da rufe idanuna saboda azabar dallin da na ji a bakina ba kya ji ina miki magana ne ban kalle sa ba ba kuma mun yi magana ba shigowar fafi ɗakin ne ya saka shi fita yana magana kasa kasa wai zai dawo da na raina shi yana min magana nake mishi shiru har safe bai dawo ɗakina ba ni kuma yau na shirya don zuwa makaranta Allah sarki wannan kenan Falon kasa cike yake da duk wani ma'aikaci da ke gidan mace ko namiji gaba ɗayansu hallari suke zaune a kasa amma shi mai gidan baya wurin duk yadda aka yi zai bar ƙasar ne duk lokacin da aka yi irin wannan zaman zai yi tafiya ne idan zai je abuja ko ina ne ba a haɗuwa sai zai tafi ya bar najeriya ina ganin haka ban ma yadda na sauko ba na nufi ɗakin shi da sallama na shiga ya amsa yana gyara mafafi riga kusa da shi na je na tsaya ba tare da na sake magana ba shi ma bai min magana ba ya ci gaba da abin da yake yi bayan ya gama ya ce mafafi ya je ya jira shi a wurin ashiru yana zuwa sai da ya taɓo ni yana murmushi ya ce kalle ni na yi kyau murmushi na yi nima tare da cewa ka yi kyau na karasa maganar ina kallon duko da ke ta wani haɗa rai fafi yana fita na kasa matsawa kusa da shi na ce ina kwana fafi yana fita na karasa kara matsawa kusa da shi na ce ina kuma za ka je ne rai a rike kuma bai kalle ni ba ya ce inda kika aike ni a ɗan tsorace na taɓa shi da hannuna na dama ina kallon fuskarsa da yanayin tsoro na ce yanzu kuma me ya faru kake fushi ba komai ya faɗa a takaice yana matsawa daga kusa da ni kara matsawa na yi inda ya matsa jikin madubi yana tattara wasu takardu bai min magana ba sai da ya ajiye makullin ɗaki a gabana girgiza kai na yi alamar a'a to menene cikin rawar murya na ce zan ji babu daɗi ne idan ka tafi da gaske eh kin tabbata na tabbata har da hakan ai ba zan daɗe ba ya karasa maganar yana ɗaukar takaddun ya matsa gaban gado ya ajiye sannan ya nufi wurin drop karabin shi nayi na fara kuka har yanzu ya kiye kalle ni amma a tausashe yake amma a tausashe ya ce kin san ni ba na son wannan kukan ko ya yi maganar yana miƙo min hannun shi riƙe hannun nashi nayi shi kuma ya rike tare da shigar da ni jikinsa a kasalance ya ce yi shiru a matana cikin kuka na ce to me yasa ka tafi ne ya haƙuri, ai zan dawo insha Allah in Allah kuma ya yarda kwantar da kaina na saman kirjinsa na ci gaba da kuka bai sake magana ba kuma bai ɗaga ni daga jikinsa ba ya dai cire hannun shi daga kaina ne tun lokacin da ya shigo da ni jikinsa kenan bai rungume ta ba sai dai a ran shi ya ji babu daɗi tana yin kuka a zahirance kuwa ya nuna ko oho da yanayin ma idan ta yi mishi ɗanyen kai zai zane ta ba abin da ya dame shi Allah ya sani yana son an mata kuma yana tausayinta amma ta raina shi iya raini don ko gaban waye idan ta tashi mishi rashin kunya sai ta je inda take so hankalinta zai kwanta kuma ita rayuwa ba a yin ta haka wannan dalili yasa shi ya ja mata layi ya kuma tsare gida yanzu ya sa tsoron shi ya fara hawa zuciyarta Ga shi yanzu ma ta ji tsoron shi shi ya sa ta firgita da shi take mishi magana a tsorace na so na tambaye shi abin da sa zai yi tafiya bai faɗan min ba kuma in ce mishi kenan da ban ga ma'aikata a falo ba sai dai in ji labari baya nan to ya wani haɗa cikin rashin mutunci sauka na daga jikinsa bayan na sha kuka na. har na gode wa Allah duk na ɓata mishi rigar jikinsa da hawaye ina sauka ya cire kayan ya canja wasu bayan ya gama ya ɗauki abin da zai ɗauka da wayoyin shi don shi baya yin tafiya da kayan sakawa shi kaɗai ɗin shi yake tafiya sai dai ɗan abin da ba a rasa ba da ya tashi fita ya yi ban kwana da ni kamar yadda ya saba ya sumbace ni tare da shafa gefen fuskata ya riƙe haɓata yana ɗagota don mu kalli juna na kalli cikin idonsa ya yi murmushi mai tattare da tsantsar so sannan ya kara shafa fuskata ya kama kumatuna da yatsu biyu kamar ana yi ma yaro wasa yana min wani irin kallo a jir zuciya na yi tare da sauke idona wani wuri daban na daina kallonsa wasa ya yi da tafin hannuwan shi a gefen fuskata kumatuna sannan ya fita daga ɗakin ba tare da ya yi magana ba yana fita na fashe da wani irin kuka mai kama mai kama zuciya yana jin kukan sultana har ransa amma ya daskare ya yi tafiyarsa wani irin ihu na yi tare da buga wayata da bango ta watse lokacin da na da na ga kuɗi sun shigo a cikin asusun banki na kuɗin banza kuɗin hofi ko an faɗa mishi kuɗi nake so ne wai na yi kuka na yi kuka na yi kuka ba na son duko yana min nisa na fi so ya zauna gida mai ta faɗa duk duk taron mutanen da ke falo suka ɗungumo da rakiya bayan duko ya bulale su da manyan kuɗaɗe su a shiru kaf da su aka tafi hada fafi sai a zahar na bar ɗakin duko bayan na yi sallah kuma ban je makarantar ba a ɗakina na haɗa wayata da ta fashe na kira mai gilashi babu wani ɓata lokaci ta ɗauka bayan gaisuwa na ce ko kira na ba kya iya yi kinga kwana biyu bana zuwa makaranta ai kya ce ita wannan lafiya daga haka na shiru don jin amsar da za ta bani wata irin dariya na yi sosai don wata irin katotuwar batsa da ta sako jin ina dariya ya sa ta ce ba na son iskanci fa sai an jima a jira mai gilashi za ki zo gidana ke ni fa faɗa miki ba na iya zuwa gidanki babu munafurci tsakanin ni da kuma ke da ka haɗa hanya da shi ya kama rashin mutunci ina kuma ka zo gidan shi gaskiya ni bana iya zuwa gidan dike baya nan fa ki zo don Allah kashe waya mai gilashi ta tare da kurawa wuri ɗaya ido a bayyane ta ce gidan dike hmm, hmm, hmm. kyakkyawan murmushi ta hasko yayin da aka gurfanar da ita a gaban shi da wannan kallon rainin wayo nashi da yake ma mutane ya kalli mai gilashi cike da duniyanci yake wani murza bakinsa yana cin cingom cikin salon shi mai ɗaukar hankali kuma shi kawai don ya burge wani ko wata ba yake yi a'a ra'ayin shi ne yake yi ya sa shi yake ci sai yake yin abin cikin yanayi mai motsa ma mata hankali don ita mace abu kalilan yake ɗaukar mata hankali tare da tayar mata da shi yana da kyakkyawan baki ne ga gemun da ya ajiye kamu ɗaya kuma gemun ya yi matukar martaba mishi kyakkyawar fuskarsa gashin gemun ɗan gazar-gazar kuma gazar ɗin mai ladabi da sheki don ko bai gyara sa ba baya wani dukunkunewa din nan yayi halar yayi kalar kazanta ko rashin kyau haka yana da kyakkyawan gashin gemu mai birgewa, sai kuma kyau ya haɗu da gyara kuma shi gemun nan fa ba don wata ya ajiye ba shi ma kwalliya ya yi ma matar shi amma ta don ya rika burge ta tunda ya ga gemun yana burge ta don tana yawan yin wasa da shi idan suna tare shi yasa ya bar mata don ta yi farin ciki ita kuma taunar cingom ɗin shi ba wai taunar hauka yake yi mishi ba baya bude bakin motsawa yake yi cikin nutsuwa sai salon ya bada wani irin Surutaccen sirri mai ɗaukar hankalin mace da sa mace ta ji ya burge ta kuma ta kasa daina kallonsa kawai dai za ta ji sha'awar yadda yake yi cikin sakata irin tasu ta rigamammun yara ya ce ke ce kike son gani na ko amin cikin sakata irin tasu ta rigimammun yara ya ce ke kike son gani na ido da ido ko ya karasa maganar yana murmushin mugunta yadda ya yi maganar ne ya sa ya ba ta sha'awa don haka ita ma mai gilashi ta yi murmushi tare da sauke kanta kasa ta yi shiru murmushi duk ya sake yi a karo na biyu ya ɗauka robar ruwan da ke gefen shi ya sha turo lebin shi na kasa yayi kaɗan tare da rike shi da lebin shi na sama yana mata wani irin kazantaccen kallo sai da ta ji cikinta ya juya lokaci guda jikinta ya nuna ta ji tsoro dan karkace kan kanshi yayi shi ma kaɗan daga alamar kowa ya fita da sauri ta fara juye-juye ta bi mutane da kallo har suka gama fita ya aka yi ne ya tambaya mai gilashi cikin rawar murya ta ce ya hakuri ranka ya daɗe a'a kuka ta fara yi tana ci gaba da cewa ka yi hakuri don girman Allah gyara zamansa ya yi cike da mugunta yana cewa har kin gama na ne ya karasa maganar yana mata kallon ɗage shiru ta shi kuma ya ce to kin fasa ɗaukar hoton da ni ne tuba nake ran kai daɗe zo nan ya yi maganar yana nunawa da hannun shi ta matso gaban shi matsawa sa'adatu ta yi tana ci gaba da kuka yaji ya ɗauko cikin wata 'yar karamar roba ya watsa mata a ido a firgice mai gilashi ta goge zufar da ta tsatsafo mata a fuska ta goge idonta da ke digar da zufar hawayen azaba don tuno azabar da duko ya gana mata kamar yanzu ne yake zuwar mata yajin wanda ba kowa ne ya ja mata ba sai sharifa kuma ita ce wace duko ya yi maliki kuma sharifa karuwa ce ta gaban mota amma musulmin karuwanci take yi murmushin ɓacin mai gilashi ta yi tare da ɗaukar wayarta ta fara kiran sultana ina kallon kiranta yana shigowa yana fita nema na yi fushi murmushi mai gilashi ta yi tare da tura ma sultana tex Allah ya wuce zuciyar ki uwar gidan dike kuma amarya daga kanki idan dai kuɗin da dike zai biya da sunan sadaki ne don ya auri wata mace to ina miki albishir da ya kare kina kina ciki muna waje a gida kika san dukku a waje mu ne za mu baki labarin kowaye da ke ki zo makaranta idan Allah ya kai mu gobe akwai labari miƙewa zai miƙiya zai iya mutuwa amma har abadan duniya gaba ba za a daina ba kamar yanda na faɗa muku karuwanci shine abin da mai gilashi ta zaɓa Allah sarki wannan kenan zan dakata anan sai kuma haɗu kawai a cikin littafi na gaba dan jin yadda labaran nan za ta kaya na ɗan salma ko ta lafiya